Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 17, 25 da kuma 60. Masu sauran a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama ce kai tsaye ta tashoshin FM na VOA Africa akan mita 102.5 da rediyo amfani sarauniya fara'a nomad dalot da kuma niyya kana masu na'urar kwamfuta suna iya daddangwale voa hausa.com a duk lokacin da suka so kama tashar. Masu saurare Assalamu alaikum yanzu din ma Ladan Ibrahim Ayo ne tare da sahabu Imam Aliyu muke farin cikin sake jan ragaman shirin da wannan hantsi. Bayan labaran duniya za ku ji inda aka kwana akan yajin aiki da ake yi a sassan Najeriya daban-daban. Sai kuma mu kawo muku shirin kallabi tare da Maryam Dauda. Haka kuma akwai sakon da ku masu saurare kuka aiko mana amma fa duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya. thank you jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran tawagar masu aikin ceto suna ci gaba da neman baraguzan jirgin saman fasinjan nan na kasar masar a bahar rum bayan da jirgin ya fada cikin teku lokacin da ya gabato alkahira kan hanyar sa daga birnin paris an kareta rahotanni da aka bayar tun da farko cewa an gano baraguzan jirgin kusa da wani tsibiri a kasar girka hukumomi sun tabbatar da cewa za yanzu dai ba su gano wani abu na daga cikin jirgin ba ma wato masar ta ce alamun ta'addanci ne dalilin da ya haddasa faduwar jirgin maimakon wani lahani na daban duk da haka babu takamammen bayanin abin da ya janyo hadarin jirgin saman zuwa yanzu jirgin kirar airbus dauke da mutane 66 kwatsam ya yi kwana kuma nan da nan ya fara subutowa kamin ya bace daga na'urar da ke hangen nesa da ake kira reda da turanci lamarin ya hauku ne da asibahin jiya alhamis shugaban amurka barack obama ya samu karin bayani dangane da wannan lamari kakakin fadar shugaban na amurka josh arnes ya mika ta'aziyya kan hadarin amma ya jaddada cewa kada a yi riga malam masallaci kan musabbabin faduwar wannan jirgi rundunar sojojin najeriya ta ce ta ceto 'yan makaranta ta biyu da mayakan boko haram suka sace fiye da shekaru biyu da suka wuce lokacin da suka kai farmaki kan makarantar 'yan matan da ke chibok ranar talata 'yan kato da gora ko civilian jtf suka ceto amina ali ya shekaru goma sha tara da haifuwa tare da yarta yar wata hudu da haifuwa a yankin dajin sambisa a jihar borno yanzu haka jami'an sojan najeriya suna ƙara yin mata tambayoyi amina da yarta sun gana da shugaban najeriya muhammadu buhari a fadar gwamnati jiya alhamis a abuja har shugaban ya ce gwamnatinsa tana bakin ta na ceto sauran 'yan matan cibir da ake ci gaba da garkuwa da su a taiwan shugabar kasar tsai ing-wen wacce ta lashe zaɓe karkashin wata jam'iyya da take da tarihin nuna ƙin jinin china ta kama aiki tare da alkawarin za ta nemi zaman lafiya da hukumomi da suke beijing amma ta yi biris da wato kiran da china ta yi na a gudanar da shawarwari wadda zai janyo koma baya dangantaka wannan mataki da ta dauka watakila na karamin lokaci bayan shekaru takwas ana dasawa sabuwar shugabar kasar wacce ita ce mace ta farko da za ta jagoranci taiwan a jawabinta na kama aiki yau juma'a ta ce za ta yi aiki tukuru domin zaman lafiya tsakaninta da sassan biyu bata ce za ta ayyana yancin kai daga china wadda yin haka tamkar ayyana fada ne da china kuma bata ce za ta haɗe da ƙasar ba kishiyarta shekaru 70 da suka wuce wadda shine burin china na tsawon lokaci amma shugabar yar shekaru 59 da haihuwa kuma ƙwararriya ta kan tafarkin shari'a ta yi bris da gargaɗin china cewa ta amince da a gudanar da shawari bisa sharaɗin cewa china da taiwan ƙasa ɗaya ce labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na amurka da kenan birnin washington dc a halin da ake ciki kuma rundunar sojojin masar yanzu haka sun kai farmaki kan mayakan sa kan isis da ke sirin sinai kamar yadda aka ji daga bakin babban hafsoshin mayakan amurka wato janar joe dunford dunford ya faɗa wa wasu manema labarai kalilan da ke tare da shi a cikin jirgin sojan amurka akan hanyarsa zuwa amurka daga birnin brussels a jiya alhamis donford ya bayyana fatar samun sakamakon harin da sojojin na masar so kai bayan da ya sauka a amurka amma bai ba da wani ƙarin bayani ba amurka tana kiyasin cewa akwai ɗaruruwan mayakan sa kai 'yan isis kuma kuma yawansu ya kai dubu ɗaya a zirin na sinai hakanan akwai mayakan sa kai 'yan bedouin a zirin na sinai waɗanda suke haɗa kai da 'yan isis in ji general dunford rundunar sojojin amurka ta ce ta fara ganin dangantaka wato tsakanin mayakan sa kai da suke zirin na sinai da mayakan sa kai na isis a fadin gabas ta tsakiya waɗanda a baya take kallon su a zaman daban suke rahotannin farmakin da sojojin masa so kai kan mayakan isis a sinai yana zuwa ne a kuma daidai lokacin da amurka da neto suka yi tunanin horaswa da kuma samar da makamai ga mayaka a libya bayanan ko kuma bayan watanni tana fama da rarrabuwar kawuna daga ƙarshe wakilan ƙungiyar tsaro ta neto sun samu fahimtar juna kan irin ƙalubale na tsaro da ƙungiyar take fuskanta a gabashi da kuma kudancin duniya kamar yadda babban hafsan mayakan na amurka ya faɗa jiya alhamis babban hafsan hafsoshin amurkan janar danford ya ce wakilan kungiyar sun samu fahimtar juna a taron shugabannin tsaro na kungiyar da aka yi a ranar laraba har suka samu damar kallon matsalolin tsaro da kungiyar take fuskanta da idon basira ya ce a gani na wannan taro ya samu nasara fiye da wadda aka yi cikin watan fabrairu in ji danford Jarar Danford da mutumin da ya gada duk sun bayyana damuwa kan gazawar shugabannin tsaro na kasashe da suke cikin kungiyar a zaman da suka yi a baya na cimma daidaito kan ko kungiyar tafi mai da hankali kan barazana daga Rasha daga gabashin duniya ko kuma kan kungiyar isis wacce take daga kudanci. Ana shirin wani taron koli kan tsaro a Woso cikin watan Yuli inda shugabannin soja na kungiyar ta NATO za su gabatar da dabarun tsaro na karshen wannan shekara da kuma shekara mai zuwa. labaran duniya ke kenan kuka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka cire tallafin mai da gwamnatin tarayyar najeriya ta yi na ci gaba da samun guzu tsomanin da can ga ibrahim abdulaziz da ƙarin bayani cikin wannan rahoton yayin da aka shiga kwana na uku da soma yajin aikin gama gari da kungiyar kwadago ke yi game da batun karin kuɗi da kuma cire tallafin mai da gwamnatin ta yi a jihar adamawa takaddama ta kaure a tsakanin gwamnatin jihar da kuma 'yan kungiyar kwadago inda ma gwamnatin jihar ke fa zargin 'yan kwadagon da wuce makaɗi da rawa gwamnatin dai ta ma nuna ɓacin ranta ne game da garkame wasu ma'aikatu da kuma sakatariyar gwamnatin jihar da 'yan kwadago suka yi inda kwamishinan yaɗa labaran jihar ahmad ke cewa gwamnati ba za ta lamunce ba 'yan kwalago suke fatattakar ma'aikata kamar yadda ya ce. Mu mu a jihar Adamawa guda ɗaya naira. Su eh, ita ƙungiyar kwadago ta wuce makaɗi da rawa ta wuce gona da iri. Ta je ta ɗauki bulala tana bulala ma'aikata wannan eh, banganci ba aiki bane na kwadago su guguwa sun kulle mana sakatariya sakatariya nan ko ba tasu ce ta gwamnati na ta al'umman adamawa ne ni na same su suna koran masu gadi to in suka kori masu gadi in miyagu suka shiga suka mana barna ai kaga sun yi abin da yake ba daidai ba amma mu ba mu tsangwame su ba su kuma sani cewa ma'aikatan ɗayan ɓangaren wato tuc ba sa yaji akwai kuma wayanda ake kira shugabanni wato management su ma ba sa yaji su san da wannan kar su ce su tilasta mutane su kulle wurin ma'aikata su ce wai sun tilasta kowa zai ya tafi yajin aikin su yana kan membobin su ne kawai hakkin su bai hau kaina ba bai hau kan kan wasu ma'aikata da suke tiyo zai bai hau kan su permanent secretary ba su rika yin amfani aiki da hankalin da Allah ya ba to sai dai kuma a matan da ta maida game da wannan zargi kungiyar kwadago a jihar adamawa ta bakin shugabanta kwamar dauda maina ta kuwa musanta wannan batu ne da cewa gwamnatin jihar na ko neman bata musu suna. Su daina mana sharri mu ba mu kori kowa ba mu roƙon membobin mu muke yi su sani kan cewa idan fa kungiyar da aka yi don ta kare muradun su ta kira a yi wani ko adau mataki game da ko rashin adalci kar su yadda a shige mu a rarraba kawunan mu don suka samu suka raba kawunan mu abinda su gwamnati suke bukata kenan zuwa gaba za su yi kowa cin zarafin da suka ga dama kuma muna so mu ga ma'aikatan da muke roƙon su su bar gurin aikin nan gwamnati gwamnatin nan na yau fa tana shirin ta rage ma'aikata a ƙasar na, suna neman kofa ne so idan suka gane cewa shugabannin suna su ba da umarni su kibi to sun samu dama kenan fa na yin komai suka ga dama da mu. Yanzu haka dai rayoyin Najeriya ya kasu gida biyu wato a tsakanin masu goyon bayan cire tallafin man da kuma waɗanda ke adawa da wannan mataki. Ibrahim Abdul Aziz sashin Hausa murar Amurka daga Yola a Najeriya. To Allah ya kyauta kafin mu ci gaba bari mu shakata da wannan. cikin arewa ƙasa da mu al'adunmu dogman lalata wayo Allah kai can halin mutum mara kishi tur arewa ƙasar mu al'adunmu dogman lalata assalamu alaikum mai hankali a yau zai saurara mutum da mutunci ai a gidansa bai ga yara.

sutura ta mutunci shi ɗan arewa da zai sanya ma a yau mun saje da 'ya'yan da ba su faɗar mama kai co 'yan uwa ai halin sai sa'a ga ɗan arewa dokan ƙantarsa akwai alkunya a mu ba wasa mun roko ga shari'a ai a arewa ba marukon wauta ni kama da auren tilazawa ina da sana'a wallahi ba na yin yankan kumba salogun salla, in har ga ilimi ba aibun ba sai mu lura mu gyara ya'yan arewa ƙara mu bar wauta. ka yi ka yi ta da mai son ka kashe makiyinka ko ka yi mai yaji ta ba mai son ka san asalinka me za ya sa in ɗauki ɗabi'arka da haushen tushe na gaskata bai kasa fahimta ta. masu kyau don kare mutuncinmu amma mun watsar sai waɗansu ne kawai ke kishinmu har baturan london ya zo arewa don al'adarmu. kai co 'yan uwa zuciyarmu sai mun gyara ta yanku ke ku yi aure dan gidan mijinku ya fi na ku lola da bi da biyayya mazan ku za su yi kishin ku san aljanna tana kasar kafan mutum kike mai bauta samari yan arewa na dawo kanmu musa sutura mai kyau shigar mu zai wakilci ɗabi'ar mu dai na zaman banza mu mai da hankula kan aikinmu duk da dai na san matsalar da ke ƙasar mu rabu ƙasar sauta to madalla a abuja ko wakilin sashen hausa nasiru adamu likaya cewa yi ko bayan da ya zaga cikin babban birnin ya ga gidajen mai na sayar da mai kuma mutane na ta harkokinsu kamar ba wani yajin aiki ga dai nasirin da karin bayani a cikin wannan rahoton Ƙungiyar ƙwadagon Najeriya NLC na zanga-zanga da nuna lalle gwamnati sai ta mai da farashin fetur naira 86. Ita kuma 'yar awarin ƙungiyar ta Jo a jero na cewa a'a ba za su shiga yajin aiki ko zanga-zanga ba. Na zaga na ga yawanci jami'an uwar ƙungiyar ƙwadagon ne ke fita zanga-zangar kuma ba yawan mutane in an kwatanta da gagarumar zanga-zanga da aka yi a biyu, Shin ba sa ganin hakan koma baya ne in an kula 'yan ƙasa ma da dama na nuna bara'a ga yajin aikin da kuma zanga-zanga? Comrade Ibrahim Khalil shine ma'ajin ƙungiyar ƙwadagon. A kiran da muke 'yan najeriya su fahimta uwar kungiyar kwadago ba tana rigima ne da shugaba muhammadu buhari ba ba tana rigima ne da gwamnatin muhammadu buhari ba a'a mun samu kyakkyawar fahimta ne 'yan jari hudda sun mashi kaka gida ana nema su kwace shi daga hannun talakawan najeriya don haka ya kamata talakawa su farka daga bacci su san cewar wannan gugwarmaya ce ta ƙoƙarin ko dai mu riƙe shugabanmu ko kuma mu ƙyale waɗanda dama su ne suke azzaluman najeriya su kwace mana shugaban da muke da imani a kansa ɗaya ƙungiyar kwadugun da ta ware tun rashin amincewa da zaben da ya ɗaura ayuwa wabba a matsayin shugaba ta nuna takaicin zanga-zangar ga jami'in bangaren comrade nasiru kabir ta yaya za mu yi muna zaune muna kallo tsirarrun mutane za su zo su ɓata wannan tafiya su kuma gaya wa 'yan najeriya ƙarya abin da ba gaskiya ba kaga wannan ba adalci ba ne kuma mu ba za mu saurare shi ba kuma mu ba ba za mu yarda da wannan abu ba mu yan a gaya wa al'umma gaskiya ne yana da gaske abin da yasa kaga mun balle daga wannan kungiya mun kafa namu karkashin jagorancin wato mai girma wato Jo Ajero wanda kowa ya san tarihin waye aje Jo Ajero kuma ya san shi ta wajen faɗin gaskiya da da wato faɗin abin da ya dace yan kungiyar kwadagon sun tattauna da majalisar wakilai don samun maslaha da alamu ke nuna ba da magana dawo da farashin fetur kamar da ba mamaki a ci gaba da magana kan karin albashi ko hanyoyin rage raɗaɗin tsadar kayan masarufi Dattawan Arewa da suka hada da Justice Mamman Nasarar sun fito sun nuna mara baya ga matakan da gwamnatin Buhari ke dauka. Ana magana an ƙara kuɗin mai. To mutanenmu nan Arewa muna tare da mutanen nan da ake tono mai ƙasarsu tun ba man ba mai ya haɗa mu ba. Daga arewan ma aka tara kuɗin gyaɗa da auduga da koko aka haɗa. da kwakwa aka ta aka tono man saboda haka mu yan uwanmu ne ba mu gaba da kowa sai in da ya nema kila kuma don kan dalilin da suke fada da gwamnati kila wani ya yi zalunci to bai so a da magana gidajen mai a nan abuja na sai da mai kan naira biyar kuma ba dogayen layuka nasura da mai lika murar amurka daga abuja najeriya gari a rahimu shirai dare janna shirai rana ya Ɗan adam mai wuyan gane hali o'o oh, oh, bil adam mai wuyan gane hali wata ran mutum ai yakan muna nama wata ran mutum kai ga kan muna nama wata ran mutum ai yakan daɗa dama wata ran mutum kai ga ke daɗa dama o ɗan adam mai wuyan gane hali o'o oh, bil adam mai wuyan gane hali lamarin mutum ne ya yakan firgita ne lamarin mutum ne ya yin gida ne To Madalla an gaishe ka Nasiru har yanzu ana tare ne da sashen Hausa na Amurka Amurka da ke nan birnin Washington DC kuma mu yanzu agogo nan ya ce karfe uku na tsakar dare da minti goma sha tara ga shirinmu na gaba. Ya salamu hayya hayya salamu in mata na zama kallabi tsakanin rahu na saloni Jama'a Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa a wannan shirin na kallabi. Idan masu sauraro ba su manta ba, a makon da ya gabata, na fara hira da malama Hauwa Maina, 'yar wasa mai haɗa fina-finan Hausa kuma, inda ta bamu ɗan takaitaccen tarihin rayuwarta, ta kuma yi mana bayani akan irin ƙalubalen da ke tattare da haɗa fina-finai. A shirin namu na yau, za ku ji ci gaban wannan hirar. don akwai fina-finan da sai an shiga daji a kai wajen karfe hudun asuba za ki ga ba abu ne mai sauki ba banda irin wa'anda kike ganin sentimental wanda ake hada cikin gari ko a gidaje eh, masu kyau eh. akwai masu wahalhalu kamar ala misali fim ina na Queen Amina zan iya tuna mun sha wahala kwarai da gaske wanda sai da na yi rashin lafiya ma na dawo sannan na sake koma muka karasa wannan kenan akwai masu sauki wanda kuma za ki ga wahalhalun su bai kai na wasu ba amma duka dai fim gaba ɗaya haɗin shi daga farkon shi har ga zuwa neman location actors har ma to kai mai haɗa fim ya zama kowa na wuyan ka kuma duk daga farkon da har ƙarshen da za su koma gidajensu to duk kai ne eh, a keke ka. kuraka komai yana da tsari da ake bi dalla dalla dalla dalla fim ba wani abu ne wanda ake yin shi da ka haka ni kin san abin da yake bani mamaki da ita harkar fim ko ko in ce hada mm. fina-finai shine yadda kawai sai mutum ka kwaikwayi wani ko kuma ka zama wani abin da ba kai ba ko zaki dan yi mana mm. bayani akan wannan wannan gaskiya ne kamar harkar fim idan aka ce yau hawa za ta fito a matsayin wata mai suna ladidi haka to ala misali ladidin nan a ce a tana shaye-shaye tana wasu abubuwa dole ne idan ina son mutane su fahimci me ladidin nan take dole in ɗauki kaina ka cokam in in saka kamar in sa kaina a cikin takalmin like putting myself in her shoe eh. Alam misali duk abin da take nan dole in making in mutane su yi believing ita din ce to to ta ne mutane za su koyi darasin amma ba zai yiwu a ce ladidi tana shaye-shaye kuma ni in fito a matsayin saliha a matsayin kuma zan ina so in fahimtar da mutane shaye-shayen nan bai da kyau dole sai na hau matakin ladidin sannan mutane su fahimci oke ga halin da ladidi take mara kyau sannan kuma in ya so daga baya sai a gyara to kin ga an karantar da mutane anan to kamar yanzu ita kuma eh. alal misali yau a ce wani abu ne na kuka ya faru da za ka yi hau kan wani rol wanda na bakin ciki ko na abu dole ka yi kukan nan domin shi ne mutane su fahimci eh kana cikin bakin ciki akwai kuma bakin cikin da maybe kawai ɓata rai za yi wannan emotion din ne za ka nuna a fuskanka mm. to dole ne ya zama na ka sa kanka abin eh, ya faru da kai da gaske don ni wasu kuka ne nake a fina-finai wallahi da gaske ne to ya kike kike kirkiro kukan <laughs> misali wani abu nake tuna alal misali wanda zan ce eh, ko ya taɓa faruwa da ni na bakin ciki to in har ya kama in yi wannan kukan to kawai daga na kai tunani na wannan abin to shi da sai in ga hawaye ya fito to yanzu kamar ita batun ladidi a ce an baki wani wasa da zaki fito a matsayin ladidi mai shaye-shaye eh. zaki je ki nemo wata ne wadda kika sani mai shaye-shaye ki karance ta ki fahimce yanayin rayuwarta daga nan ke ma ki kwaikwayi abin da take yi koko Yanzu kullum kana ganin ma masu shaye-shaye ne kana ganin yadda suke yi. In sun shaye ko ba mace ba ko namiji ne in ya shaye-shaye kana ganin su abu ne wanda gashi nan in fita kai ma maybe baka haɗu da ɗaya ba za ka haɗu da biyu. wanda suke wannan halin to daga ran da aka ce ka yi to sai ka kai tunanin ka ka taba gani dama kuma alal misali wani a ce za ka yi rashin lafiya na iri kaza eh. to in ma baka san yadda suke ba tun da za a baka script ka karanta tukunna to sai ka nemi yanayin masu irin wannan eh, laluran ka gaya suke yi. Cikin fina-finan da kika yi, wanne ne ya baki wahala ko kuma in ce ya kasance cike da kalubale? Eh, Gaske magana akwai Queen Amina a ciki. Hmm. Akwai Baya Jidda, sannan akwai wani wanda muka yi na Stephanie Okereke. Eh. Na ce mishi Dry. Wace wahala suka baki irin wa'annan fina-finan? Kamar na Queen Amina kin ga dole na koyi hawa doki na hmm. koyi fada da su martial act na fada da sword da su ne duka in fact sai da aka nemo min trainer ya zo ya sati biyu yana koya min martial act fada da takobi wanda ni ji ne ma kamar in fasa har kuka nake wurin training din ya ce wallahi sai to na sha wahala kafin ma aje location to a location ma haka za mu kai karfe hudu na asuba a ƙarƙashin dutsen kufaina wanda kuma mutanen garin sun shaida cewa ba a kaiwa mangariba a wannan ƙarƙashin wannan dutsen. Masu sauraro a nan kuma zamu mu dasa aya a shirin namu na yau sai kuma mako mai zuwa 'yan Allah kai mu za ku ji mu da ci gaban wannan hirar. Yanzu a madadin bakuwar ta malama Hauwa Maina da Miss Julie Gresham da ta taya na haɗa shirin da ba da umarni, ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya. To an gaishe ki malama Maryamu. Mun zo ga ra'ayin da ku masu sauro kuka bar muna a wayan tarho. Assalamu alaikum murya Amurka. Mai magana Zayyano Atum Tambuwar Sokotokin Najeriya. A hakikanin gaskiya muna mara ba mun yi na'am da cire subsidy dinnan da wannan jagora namu general ko kuma in ce retired general muhammadu buhari ya shugaban kasan tarayyar najeriya saboda wannan subsidy din da ake biya na matatan man fetur wato bai da amfani ga najeriya bai da amfani ga talakawan najeriya yana zuwa hannun ɗaiɗaikun mutane da shekara ɗaya da ashirin assalamu alaikum sashen hausa na murai amurka ni ne sani balak da ke buru ina kira da gwamnatin janar muhammadu buhari talakawa a najeriya suna shan fa wahala Buhari ya kamata ka wasu talakawan Najeriya talakawan nan ba su ne suka zaɓe yanzu talakan Najeriya ta kai ta kawo abinci yana kan karfin talakan Najeriya ga mai ya riga ya tsada ga tsadar rayuwa ga ƙasa ana talauci duk talakan da ka kai kana magana zai shi maka kukan wannan gwamnati don Allah ba har talakawan Najeriya ne suka zaɓe ta ya kamata talakan Najeriya a gani a ƙasa amma talakawa sun tura kati sun hana idan su bacci sun kwana sun wani amma a ce sun zo sun yi zaben nan amma ƙasa shiru ga baki ɗaya ya kamata buhari don allah ka fara aiki a kan talakawan najeriya assalamu alaikum sashen hausa boa mai magana mansur isa fagalawa daga nan kampala uganda a, a madadina da dukkanin ɗalibai da suke karatu a nan ƙasar uganda kimanin mutum dubu bakwai 'yan najeriya muna miƙa jajenmu ga shugaba janar muhammadu buhari da kuma farin ciki a lokaci ɗaya na samun ɗaya daga cikin 'yan matan da 'yan ta'addar boko haram suka sace mai magana musa shehu yunusari daga jihar yobe a tarayyar najeriya ya kamata shugaba muhammadu buhari ka dubi halin da talakan najeriya yake ciki a halin yanzu a gaskiya halin da talakan najeriya yake ciki a halin yanzu yana cikin tsananin talauci da tsananin kayan abinci idan ka dubi kayan abinci a ce kwano daya za a auna a kan naira ɗari tara kuma talaka don ya je ya ya kamata yi gaba mu buhari ka dubi wannan al'amari. To yanzu mun zo ga shirinmu na karshe wato labarai amma wannan kara a takaice. tawagar masu aikin ceto suna ci gaba da neman baraguzan jirgin saman fasinja na kasar masar a bahar rum bayan da jirgin ya fada cikin tekun lokacin da ya gabato alkahira kan hanyarsa daga paris an karyata rahotanni da aka bayar tun farko cewa an gano baraguzan jirgin kusa da wani tsibiri a kasar girka hukumomi sun tabbatar da cewa zuwa yanzu dai ba su gano wani abu na daga jikin wannan jirgi ba masarar ta ce da alamun ta'addanci na dalilin da ya haddasa faduwar jirgin maimakon wani lahani na daban rundunar sojojin najeriya ta ce ta ceto yar makaranta ta biyu da mayakan boko haram suka sace fiye da shekaru biyu da suka wuce lokacin da suka kai farmaki kan makarantar yan matan da ke chibok ranar talata yan kato da gora ko civilian jtf suka ceto amina ali yar shekara sha tara da haihuwa da tare da yarta wata hudu da haihuwa a yankin dajin sambisa a jihar borno yanzu haka jami'an tsaron najeriya suna ƙara mata tambayoyi kuma amina da yarta sun gana da shugaban najeriya muhammadu buhari jiya a fadar gwamnati da ke abuja a taiwan shugabar kasar tsai in wen wacce ta lashe zaɓe ƙarƙashin wata jam'iyya da take da tarihi na nuna ƙin jinin kasar china ta kama aiki tare da alkawarin za ta nemi wato zaman lafiya da hukumomi da suke beijing to madalla yanzu kuma anan mu kawo karshen shirin gaba ɗayansa a madadin kowa da kowa nan sashen hausa musamman sahabu imam aliyu da ya taya gabatarwa sai cubahiro jojo ne wanda ya bada umarni da injiniyan mu na wannan lokaci wato john ellison ni ladan ibrahim ke cewa sai an ji ku.